Bismillahir Rahmanir Rahim. Aisha Humaira, babi na talatin da biyu. Mai yasa ni ba za a hukunta ni ba sai shi? Ta jiyo ta ce ban sani ba, abin da na sani shine. Allah ya fi mu sanin komai, ya fi mu sanin menene daidai da mu. Ya fi mu sanin hukuncin da ya dace da duk laifin mu Amma baka ganin yayi hakan ne dan ya san cewa ka fi son Abbas akan yadda kake son kanka. Iyaye sun fi son ƴaƴansu akan kansu. Bayan ta koma mota ta lura da canjin yanayin fuskarta amma bai ce komai ba saboda dama ya yi expecting hakan. Amma sai ya ga har sun yi nisa ba ta saki ranta ba kamar tunani ya yi mata yawa don haka ya gyara murya ya ce. Ya aka yi ne ta jiyo tana kallonsa ta ce. Amma just thinking kamar amincewa da ne da aurenka na so kai kaina da yawa I don't deserve you. Ba na so in nan gaba ka zo kana regretting aure na ko kuma in zama salar kasancewar ka kullum cikin bakin ciki. I just want you to be happy. Ya ji maganar ta taɓa ransa sosai, sai ya murmushi ya ce, define happiness. Sai ta yi shiru ta shiga zurfin tunani. Nan da nan ta fara yi mishi maganar happiness. Taxi suka hau daga airport har zuwa gidansu wanda yake cikin staff quarters ta Federal University Ukari. A gajiye suke is amma suna zuwa gidan suka tarar da Aisha da Humaira a can. Sun gyara musu gidan tsaf sun siyo komai da babu sun zuba sun cika kicin da kayan abinci a matsayin gara. Sannan sun girka musu abinci da za su ci. Khadija ta haɗa su ta rungume a jikinta kawai sai ta saka kuka. Kukan daɗi nan Abbas ya fara tsokanar ta wai kukan amare take yi. Ya zuba abinci ya fara ci ya ce gaskiya zan yi musu abincin ki Aisha. Aisha ta ce karka damu na na yi mata duk training ɗin da ya kamata. Who knows, maybe ma Kadinata ya fi nawa daɗi. Sai washe gari sannan suka yi masa sallama a bas ya kawo su har airport a sabuwar motar sa da ya siya. Na Humaira ta fara kukan rabuwa da mamanta amma haka ta haƙura suka tafi. Saboda duk da tarta ta san cewa wannan shine the best thing that her mother could have ever wished for. Sabuwar rayuwa Khadija da Abbas suka fara shimfiɗawa a Taraba. Lafiya suke zaune sun ɗauki duk past life ɗinsu sun ijiye a gefe. Sam bai taɓa kallonta a matsayin wadda ta yi yawon duniya ba. ta kama sana'arta sosai ta kuma kama makotanta suna zamancin su takan yi kewar Aisha da Humaira amma su ma da kullum suna waya ba ta damuwa sosai watan ta biyu da tariya ta fahimci shigar ciki a jikinta ta gaya wa Abbas amma ya ki yarda ya ce sai sun je an duba ai ko ana duba sai ga take dan sati hudu da kwanaki murna a gurin Abbas har ba a magana suna komawa gida ta kira Aisha ta yi mata albishir ita ma ta yi murna sosai sai kuma ta fara addu'ar Allah ya sa ita ma nata zargin ya kasance gaskiya tana ajiye wayar direct toilet ta shiga ta ɗauki pregnancy test strip ta gwada fitsarinta ta zauna ta yi tagumi hannu biyu tana kallon sa a hankali face ya bayyana sannan bayan what seemed like an eternity sai ga second line shi ma ya fito Hawa ya kawai ta je na bin fuskar ta dan ita completely ta fitar da ran sake haihuwa ashe sauran blessings suna gaba ashe ita taskar Ubangiji ba ta taɓa ƙarewa. Waɗannan labaran ba ƙaramin dadaɗarin duk masoyan Aisha da Khadija ba, Humaira cewa tai wasu twins ɗin ne za a sake haifa masu. Ai kam dai kamar ta faɗa daidai don Aisha ce ta fara haifar santaleliyar ‘yarta sannan washe gari Khadija ita ma ta haifi tata. Don haka babu wanda ya je ta yi ɗan uwansa zaman jego. Khadija ta so su zo gida don a gida ma ta so ta haihu amma Abba saki. Dole ta haƙura ta yi masa biyayya ranar suna jaririyar Aisha ta ci sunan Anti Bilki washe gari kuma Khadija ta kira Aisha ta yi mata albisar da sunan takwara. Aisha ta ce takwara kuma already ake yi min takwara ko Khadija ta ce a'a ni ban yi miki takwara ba kamar ne yayi miki. Wannan ta wace ta musamman da a ce son samu nema da duk macen da zan haifa sunan ta Aisha dan in yi ta jaddada miki irin yadda nake jin ki a raina kin yi min komai yar uwa. Fata na Allah ya ƙara ɗaukaka ki kuma kare ki daga dukkan sharri. Bayan shekara ɗaya abubuwa da yawa sun faru wanda a halin yanzu shirye-shiryen auren Aisha ake wanda za a ɗaura ranar Asabar. Ranar Asabar ko aka ɗaura auren Muhammad Abubakar Sadiq Abdullahi da amaryarsa Aisha Kamaluddin akan sadaki naira dubu ɗari. Amir shine waliyin ango yayin da Nura ya zauna a waliyin amarya. a tsarin da aka yi bayan ɗaurin aure babu wani event da za a sake yi sai kai amarya da yamma amma kuma bayan an dawo daga ɗaurin aure sai ayan ya zo da batun dina da furin abokan ango suka shirya yau za a yi amman ban da manya don haka tsari ya koma cewa su 'yan mata da samari za su tafi dina daga can kuma za su wuce da amarya gidanta su kuma manya za su tafi gidan amarya da da aka zo tafiya motar amarya da ango daban su kaɗai sai basam da yake jan motar sauran mutane kuma suka shiga sauran motoci iyaye kuma suka shirya suka tafi gidan amarya kowa yana kallo ana ta saka albarka ana kuma jiran a kawo amarya amma me babu amarya babu labarinta daga baya sai ga ƙawayen amarya suna dawowa su kaɗai babu amarya sun je gurin dina sun yi ta jira shiru sun gaji suka taho su ji ba'asi nan fa guri ya hargitse ana neman amarya da ango an kira wayoyinsu duk a kashe Anta Hafsa ce ta kira Basam ta tambaye shi inda ya kai su a mota farko ya fara yi mata kwana-kwana sai da ta haɗari sannan ya gaya mata gaskiya. Ta miƙe ta ɗauki jakar da ta rataya ta yi hanyar waje Aisha ta tare ta ta ce lafiya suna ina tana tafiya ta ce on a plane. sun bar kasar I guess the wedding is over. Aisha ta rike baki ta san duk wannan plan din al'amin ne. Wato baya so a dame su shine ya dauke matarsa suka gudu. Nan mutane suka fara watsewa. Kakanni suna ta mita iyaye suna ta faɗa. mafi yawansu abin da ya dame su shine kuɗin siyan baki da basu karɓa ba a dole sultan karami babban ɗan uncle amir ya loda kuɗi masu yawa ya basu sannan suka watse suna washe baki sanda labari ya iska mami faɗa ta rinka yi kamar za ta ari baki ta kira waya al'amin aka shi haka ta hakura khadija ma tana jin labari ta kama faɗa least ya bar da ta yi mana sallama mana abbas ya bi ta da kallo yana kwanci akan gado ya ce hey mijinta ne fa yana da dukkanin right akan ta it is about time you stop pampering her and let go Ta jiyo tana kallon sa ya murmushi ya ce, Now come and take care of me. For the honeymooners, rigima suka yi sosai a airport don cewa ta ita ba za ta shiga jirgin ba sai da ta ga mutane za su fara kallon su sannan ta shiga tana sharar hawaye. ta zauna tana ta kumbure-kumbure kalle ta yace ce put on your seat belts ta turo baki ta yi ƙunƙuni ciki-ciki yace ce me kika ce rashin kunya ko ta sake turo baki ya murmushi yace ce you have no idea what I always want to do those leaves maybe it is about time ta yi saurin mayar da su tana hararsa a hankali ta ga ya fara matsowa take ta zazzaro ido ta ce what are you doing bai ce mata koyon ba sai ƙara matsuwa yake tarfa idan ta ƙara shigewa cikin kujerar kamar za ta nutse a hankali take maganar da sai da ya zo gab da fuskar ta sannan ya ji please don't touch me wallahi na daina maka rashin kunya yi murmushi kawai ya ba clean seat belt ɗinta sannan ya koma ya zauna daidai ta buɗe ido ɗaya ta kalle shi sannan ta buɗe ɗayan idan sai kuma ta yi ajiyar zuciya ta gyara zama ya ce i'm doing you a favor kamata ya ki gode min ma in na barki a nan mutane ba za su taɓa barin ki huta ba gwaya ni zan iya shiga ɗaki in rufe kaina ke kuwa kin yi ta fama da baƙi kenan har nan da kwanaki da yawa beside i promise you a honeymoon date ta buɗe ido ta ce koriya za mu tafi he ɗan yi shat murmushi ya ce no yet karfe tara da rabi jirgin su ya sauka Homera ta yi mamakin ganin akwatin kayan da al'amin ya ce nata ne, tunda ita ta san bata haɗa kayan komai ba. Daga nan sai ta ga sun tafi sun shiga wani ƙaramin kyakkyawan jirgi kuma. Sai da suka shiga ta ga su kaɗai ne a ciki sannan al'amin ya ce mata jirgin a ijiye shi ne musamman saboda masu zuwa gurin da za su je. Courtesy of the owners. Ta ce ya sunan gurin ya ce Jade Mountain. ta bata fuska ta ce Mountain kuma akan Mountain za mu zauna sai ka ce waɗansu monkeys ya ce eh literally kin san scientists believe dukkaninmu daga monkeys muke ta turo baki ta ce ni dai wallahi ba manke bace ba eh dariya kawai yes jet mountain is a mountain amma san ba yadda Humaira ta hango shi ba hotel ne wanda aka yi shi musamman saboda honeymooners da kuma sauran masu yawon shakatawa Hotel ɗin an gina shi ne kacokan a jikin mountain. Ɗakunan an yi kabin ɗinsu a jikin mountain ɗin. Don haka tsawon mountain ɗin shi ne tsawon hotel ɗin. Daga waje in ka gan shi dogon tsauni za ka gani a zagaye da bishiyoyi, sai balconies a jere a surface ɗinsa. Amma in ka shiga ciki you will never believe a cikin dutse kake, saboda haɗuwar gurin. Humaira cannot believe abin da idan sai yake ganar mata. Ta matsa kusa da al'amin tace ce ta ya aka yi suka gina wannan gurin. yace let me get the manager sai ki tambaye shi. Ta ɓata rai ta matsa gefe tana karewa gurin kallo. Shi kuma yaje suna magana da receptionist ɗin. ya riga ya yi making reservation da komai tun kafin su taho na haka takardu kawai ya cike humaira tana tsaye ita kaɗai tana kalle kallonta tana kallo ma'aikatan hotel ɗin suka yi ta hidimar shigar musu da kaya kafin al'amin ya gama cike cikinsa sannan aka ba su map ɗin hotel ɗin da surrounding ɗinsa sun ɗauki tsawon lokaci a ƙasar kafin suka wuce saudiya suka yi umara daga nan suka kamo hanyar gida suna sauka yafa ta tafi da gudu ta runguma anta Aisha sannan ta gaishe da mami shi ma ya zo ya gaishe su mami ta kalle ta ce al'amin ya naga Humaira ta rame ba wani abu kake mata ba ya daga kafada ya ce ni ba abin da nake mata gata nan kuma ki tambaye ta ita ce ba ta son cin abinci komai ta ce ba ta so in ta ci ma kuma sai ta shiga toilet ta yi amai to ba dole ta rame ba anta Aisha mami ta dafa kai ba a kai ta gidanta ba sai da mami ta saka ta ta zagaya duk iyayen da aka bari suna jira ranar kawo amarya ta gaishe sannan daga nan ta tura ta yola ta gaishe da mamanta duk da kumburin da al'amin yake yi sai da ta dawo sannan anta Aisha da anta Maryam suka kai ta gidanta ta Saratu da anta Amina suka karbe ta suna gama addu'o'in su suka tafi al'amin ya shigo ya kama hannunta come let me show you something ta bi shi da sauri suka shiga wani ɗaki sannan ta tsaya baki buɗe tana kallo sai kuma ta kama tsalle ɗakin cike yake da kayan zane sannan a bangon ɗakin an kafa zanannukan da ta yi na seven wonders of the world world. Ta juyo da sauri ta rungume shi ta ce, Oh, I love you, I love you so much. Ina matuƙar ƙaunarka sosai mijina. To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, kai. Subhana. To, alhamdulillah dai tunda dai mun kai ƙarshe kuma ai shi kenan. Allah mun gode maka kuskuren da ke ciki Allah ya fi mana darasin da ke ciki Allahu ya ba mu ikon aiki da shi mai saurare mun gode sosai mun gode mun gode sosai Kada ku manta da subscribe, share, a like, mun gode. Sai mun haɗu da ku a wani sabon littafin insha Allahu wanda zai zo muku a dai tutar Arewa TV. Mun gode.